Luka Sura tara Ana nan sai Yesu ya kira sha biyun nan wuri ɗaya, ya ba su iko da kuma izini a kan dukan aljanu su kuma warkar da cututtuka, ya kuma aike su su je su yi wa'azin mulkin Allah su kuma warkar da marasa lafiya, ya ce musu, Kada ku ɗauki komi domin tafiyarku, kada ma ku rike sanda. ko jaka, ko abinci, ko kuɗi, ko kuma ku ɗauki riguna biyu, duk gidan da aka karɓe ku, ku zauna a nan sai lokacin da za ku bar garin. Duk inda aka ki karɓanku, in za ku bar garin, sai ku karkaɓe kurar kafafunku, domin ya zama shaida a kansu. Sai suka tashi suka zazzaga kauyuka, suna wa'azi labari mai daɗi, suna warkar da marasa lafiya a ko'ina. Sa'an da Herodus mai mulkin Galili ya ji labarin dukan abubuwan nan da suke faruwa, sai ya damu sosai domin waɗansu mutane suna cewa an tada Yohana mai baftisma ne daga matattu, waɗansu kuma suna cewa annabi Iliya ne ya sake bayyana, waɗansu kuma har wa yau suna cewa ɗaya daga cikin annabawa na da ne ya tashi, sai Hiridus ya ce, Yohanna dai, na sa aka cire masa kai, to, wane ne wannan wanda nake jin abubuwan nan a kansa? Sai ya yi ta kokari ya ga Yesu. Da manzannin suka dawo, sai suka faɗa wa Yesu dukan abin da suka yi, sai ya ɗauke su su kaɗai suka tafi wani garin da ake ce da shi bai saida, da mutane suka ji yana can, sai suka bi shi, ya kuwa yi musu maraba, ya yi musu magana a kan mulkin Allah, ya kuma warkar da dukan masu bukata a warkar da su, da rana ta kusan faduwa, sai sha biyun suka zo wurinsa suka ce, Ka sallami mutane su shiga ƙauyuka. da karkara domin su nemi abinci da wurin kwana don inda muke ba mutane. Amma Yesu ya ce musu, Ku, ku ba su wani abu su ci mana. Sai suka ce masa, Duk abin da muke da shi a nan, bai wuce burodi biyar da kifi biyu ba, sai dai in za mu je mu saya wa dukan jama'ar nan abinci. Gama maza kaɗai sun kai wajen dubu biyar Yesu ya ce wa almajiransa, Ku gaya wa mutanen su zazzauna a kungiyoyi amsin amsin. Sai almajiran suka bi umarnin suka sa dukan mutane suka zazzauna. Sai Yesu ya ɗauki burodi biyar da kifi biyu ɗin nan, ya ɗaga kansa sama, ya yi wa Allah godiya, sa'an nan ya kakarya su. ya ba almajiransa su rarraba wa mutanen duka kuwa suka ci suka koshi almajiran suka kwashe sauran da ya ragu har suka cika kwanduna goma sha biyu wata rana yesu yana addu'a shi kaɗai almajiransa kuma suka zo wurinsa sai ya tambaye su ya ce wa mutane suke ce da ni Almajiransa suka ce masa, Waɗansu suna cewa kai ne Yohana mai baftisma, waɗansu kuwa suna cewa kai ne annabi Iliya, har wa yau waɗansu suna cewa ɗaya daga cikin annabawan da ya tashi. Sai Yesu ya ce musu, Amma kufa, wane ne ni a ganinku? Bitrus ya amsa ya ce, Kai ne almasihu na Allah. Sai Yesu ya ja musu kunne sosai. kada su gaya wa kowa wannan magana, ya sake gaya musu cewa, Lalle ne ɗan mutum ya sha wuya iri-iri, shugabannin jama'a da manyan firistoci da malaman koyarwar Musa su kishi, har a kashe shi, amma a rana ta uku, a tashe shi kuma. Sai ya ce wa dukansu, Duk mai so ya bi ni, sai ya ki kansa, ya ɗauki giciyansa kowace rana ya bi ni. gama duk wanda yake so ya ceci ransa zai rasa shi, amma duk wanda ya rasa ransa saboda ni zai cece shi, wani amfani ne mutum zai samu in ya sami duniya duka a kan asarar ransa ko a bakin ransa? Gama duk wanda yake jin kunyata da kuma kunyar maganata, ɗan mutum ma zai ji kunyarsa lokacin da zai zo a cikin ɗaukakarsa da kuma ɗaukakar ubansa, da ta mala'iku masu sarki. Akika ina gaya muku, akwai waɗansu a nan saye da ba za su mutu ba sai sun ga mulkin Allah. Bayan kamar kwana takwas da yin wannan magana, sai Yesu ya ɗauki Bitrus da Yohana da kuma Yakub suka hau kan tudu tare domin su yi addu'a. Da yana cikin addu'a, sai fuskarsa ta canza kamani, rigunansa kuma suka yi ta fari fat. har suna kashen ido, ba labari sai ga waɗansu mutum biyu suna magana da shi, wato, annabi Musa ne da annabi Iliya, sun bayyana da ɗaukaka, suna magana da Yesu a kan yadda zai cika nufin Allah ta mutuwar da zai yi a Urshalima. Bitrus tare da abokan tafiyarsa kuwa suna barci, da suka farka sai suka ga ɗaukakar Yesu. da kuma mutum biyun nan da suke tsaye tare da shi, da mutanen nan za su bar Yesu kenan, sai Bitrus ya ce masa, Mai girma, ya yi kyau da muke a nan, bari mu yi bukoki uku, ɗaya domin ka, ɗaya domin annabi Musa, ɗaya kuma domin annabi Iliya. Bai ma san abin da yake faɗa ba, bai rufe baki ba, sai ga girgije ya rufe su. da girgijen ya rufe su, sai almajiran suka ji tsoro, sai murya ta fito daga cikin girgijen tana cewa, Wannan dana ne, wanda na zaba. ku saurare shi. Da murya ta yi shiru, sai aka ga Yesu shi kaɗai, almajiran kuwa suka yi shiru da bakinsu, a kwanakin nan kuwa ba su faɗa wa kowa abin da suka gani ba. Washe gari. Sa'an da Yesu da almajiran nan guda uku suka sauka daga kan tudun, sai ga wani babban taro ya zo ya same shi, sai wani daga taron ya yi kira da karfi ya ce, Malam, ina roƙonka ka ji tausayin ɗan nan nawa, shi ne kaɗai nake da shi, ga shi wani ruhu yakan haushi, yakan sashi ya yi ihu kawai ba dalili, ruhun kuwa yakan buge shi, jikinsa yana rawa. har bakinsa ya yi kumfa, ba ya barinsa sai ya yi masa ciwo sosai. To, na roki almajiranka su fitar da shi, amma ba su iya ba. Sai Yesu ya amsa ya ce, Ku mutanen saran nan, marasa ban gaskiya, masu mugunta, har zuwa yaushe zan zauna da ku, ina jimre muku, kawo yaron ka a nan. Yaron yana zuwa kenan, sai aljanin ya ɗaga shi ya buga a kasa. jikinsa ya fara rawa, amma Yesu ya tsawata wa kazamin ruhun, ya warkar da yaron, ya mai da shi ga babansa. Dukan mutanen da suke wurin suka kama baki suna mamakin ikon Allah. Mutane suna cikin mamakin abubuwan da Yesu yake yi, sai ya ce wa almajiransa, Ku kasa kunne ga abin da zan faɗa muku, za a ba da ɗan mutum ga hannun mutane. amma almajiran ba su gane abin da yake nufi da wannan magana ba, an ɓoye musu ita ne domin kada su gane, su kuma suka ji tsoro su tambaye shi game da wannan magana. Sai musu ya tashi a tsakanin almajiran, akan kowane ne a cikinsu ya fi girma. Yesu ya gane tunaninsu, sai ya ɗauki wani ɗan karamin yaro. ya sa shi ya tsaya kusa da shi ya ce musu, Duk wanda ya karɓi wannan ɗan yaro saboda ni, ya karɓe ni, kuma duk wanda ya karɓe ni, ya karɓi wanda ya aiko ni ne, domin wanda ya fi kankanta a cikinku duka, shi ne ya fi girma. Sai Yohana ya ce, Mai girma, mun ga wani yana fitar da aljanu a cikin sunanka, muka hana shi, don baya bin mu. Yesu ya amsa ya ce, Kada ku hana shi, ai, duk wanda baya gaba da ku, naku ne. Da lokaci ya yi kusa da Yesu zai koma zuwa sama, sai ya sa kai zuwa Urshalima, sai ya aiki ’yan aika su yi gaba, su kuwa suka je cikin wani kauye na Samariya, domin su shishirya masa abubuwa. amma mutanen ƙauyen suka ki su karɓe shi, domin ya sa kai zuwa Urshalima, da almajiransa Yakub da Yohana suka ga haka sai suka ce, Ubangiji, kana so mu umarci wuta ya sauko daga sama ya cinye su? Amma Yesu ya juya ya sawata musu, sai suka je wani ƙauye, da suna kan hanya, sai wani mutum ya ce wa Yesu, zan bi ka duk inda za ka. Yesu ya amsa masa ya ce, Karnukan daji suna da ramukansu, sun saye kuma suna da wurin kwanansu, amma ɗan mutum ba shi da wurin kwana. Ya kuma cewa wani, Bini, amma mutumin nan ya ce, Mai girma, bari in je binne babana tukuna. Yesu ya amsa masa ya ce, Bari waɗanda suka mutu su binne ’yan uwansu matatu. amma kai, ka je ka yi shallar mulkin Allah. Wani mutum kuma ya ce, Ni zan bi ka, mai girma, amma ka bar ni in je in yi ban kwana da mutanen gidana tukuna. Yesu ya ce masa, Duk wanda ya fara noma, da keken noma, yana kuma duban baya, bai dace da mulkin Allah ba.